manuniya. akwai shugabannin ƙananan hukumomi da kafin a ba su dama wallahi sai sun dafa alkur'ani cewar idan har an kawo kuɗi za su dawo wa gwamna da kuɗin shi kuma ya ba su abin da zai ba su. Ni na so gwamnatin tarayya 'yan ƙasa ta mana bayani wannan naira biliyan biyar biyar da za a ba wa jihohi don Allah daga ina za su fito. Jagororin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan ke tattauna batun tauye mudun mulkin mulki a Najeriya da suka ce a gaskiya fa kawai manyan ƙasa ne ke kaukawa. Game da barazanar bugu bugun kirjin saka karfin soja wajen mai da mulkin demokradiya a Nijar kuwa jagori ne ke ci gaba da cewa. Kina amincewa da ni dan Najeriya nake. So magana ni Najeriya nake ban damu da magana wasu kasashe ba. Amma dai mu Najeriya ba za mu yake su ba. Mu yakin da muke da cikin gida mai muka yi. Ga mu da Boko Haram ga mu da Isrof da sauransu ba mu gama ba. A ce kuma za mu kwashi mutanen mu soja su je su yaki. Shi kuwa sabon ministan tsaro a Najeriya Alhaji Abubakar Badaru bujirowa yayi da wata sabuwar fatawa. Na tabbatar ba wanda zai taba kuɗi ɗin ƙaramin soja da aka tura aiki kuma ya zauna lafiya. Waɗannan fa so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin miliyon da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da a cikin shirin sashen Hausa na muryar Amurka na kowace safiyar Juma'a yake zuwa. Shiri na ɗari da talatin da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da ke maraba da kowa da kowa. mai yiwuwa kuma ƙoƙarin ƙwaƙulo 'yancin kowa da kowan amma na siyasa ne ya sa wasu ƙungiyoyi suka garzaya zuwa majalisar dattawa. Comrade Umar Ɗanjani ne jagoran wata ƙungiyar da ta ɗauki buƙatar sauya salon zaɓen ƙananan hukumomi a Najeriya da ce a gaskiya ana danne haƙoƙin 'yan adawa. Mun kawo petition ne na cewar akwai abubuwa kusan guda biyu wanda muke son majalisa ta gaggauta yi. Na farko shine a soke hukumar zaɓe na jihohi gaba ɗaya na Najeriya. saboda gwamnoni ke da ikon nada shugaban zaɓe su suke komai duk kulle-kullen da ake gwamnoni ke yi sannan daga ƙarshe ba wani gwamna duk ƙarfin jam'iyyar adawa ba yanda za a yi ta ci zaɓe saboda ƙarfin gwamna da rigin da za a yi da duk abin da za a yi amfani da shi a tabbatar da cewa jam'iyyar gwamna ita ce ta ci zaɓe to wannan abin shine idan INEC ce take wannan zaben ta ƙasa mun tabbatar da Allah da yawa ƙananan hukumomi za a ci zaɓe mun san duk abubuwan da suka faru a baya akwai shugabannin ƙananan hukumomi da kafin a ba su dama su fito takara wallahi sai sun dafa alkur'ani cewar idan har an kawo kuɗi za su dawo wa gwamna da kuɗin shi kuma ya ba su abin da zai ba su wannan doka ce kuke nema a canza kenan eh ita muke so a yi amendin saboda daman abin da ya sa kenan muka zaɓi yan majalisun tarayya idan mun ga abubuwan da ba daidai mu gabatar musu su kuma su yi doka akai akan ya koma daidai shi kuwa mai bibiyar al'amuran yau da kullum honorable Nasir Garba dan tiyan jihar Jigawa gaya wa duniya yake cewa akwai buƙatar buƙatar bayyana yadda za a yi da miliyan dubu biyar biyar da aka ce za a dankawa jihohi don ganin sun tallafa wa talakawa. Ni na so gwamnatin tarayya 'yan ƙasa ta mana bayani. Wannan naira biliyan biyar biyar da za a ba wa jihohi, wai Allah daga ina za su fito. Kada dai a ce wancan dala wanda aka karɓo bashi, wanda aka ce za a raba naira dubu takwas takwas, wanda 'yan ƙasa suka ce a'a wannan ba zai wani amfani ba. Amma in ba shi ba Ina gwamnatin tarayya ta samu kuɗin nan ba nan ma matsala take ba. Idan yanzu jiha ta jihar jigawa mai mutum kusan da miliyan bakwai aka bata naira biliyan biyar yaya za a yi ta raba kuma kaba da fa'in najeriya su manta an yi irin wannan rabo na abinci an yi eh, rabo irin wannan na kuɗi ta harkar zaɓe amma ina ka je ma'ana kamar kana so ka ce kamar rashawa tana shiga rashawa ya ai dama ai rashawa ce tallafin wannan ai rashawa ce kamar ya tallafi ba ka ce tallafi rashawa ce ai ana so a ɗan lallashi yan Najeriya ne ai duk abin da zaka ba mutum dan ka samu wani biyan bukata ai shine rashawa mala me yasa ba za a gyara mutatun mu ba masifar wannan hawar mai an gama da ita game da bashin dalar dalar miliyan dubu ukun da aka ce ce kamfanin kamfato mai na NNPC ya rungumo kuwa mafashin baki akan al'amuran da kan kai komo Malam Abakar Ali Umar ne ya ce a gaskiya akwai alamar damban dambarwa. Abin da aka saba jiya ne yau ma aka sake dawo da shi. Ba shi dai ya yi ma nan katutu ya yi mata ɗaurin deman minti. Kuma duk wannan kuɗaɗe da ake karɓo ba su suka nan a karɓo ne da sunan za a yi ma al'umma aiki wasu su kwashe. Domin in ba haka ba babu wani dalilin da zai sa Najeriya ta tafi har wani eh, Egypt ta je ta karɓo wani kuɗi har dala biliyan uku a wani dalili tun da Buhari har ya ka karɓan bashi ake to kaga ya tafi yanzu kuma muna tunanin za a samu canji an ɗora daga inda ya bari wannan ƙasa dai a yanda ake ta ana ƙoƙari ne dai kawai a sai da mu gaba ɗaya a jinginar da mu da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu domin ba wanda ya ga inda ake kai kuɗin da ake karɓa mai ake da su. Da lamu dai duk da jinkirin jan kafar janyawar sojoji a ƙasar Nijar da suka yi juyin mulki wasu na ganin ya zama wajibi a cigaba da takun takawa a hankali kada a kai ga gurɗewa. Sabon sanatan sakkwatan nan sanata Ibrahim Lamido ya ci gaba da daddagewa a kan yunkurin yaƙi da Nijar da ya ce a gaskiya majalisar ƙasa fa ta riga ta tukka tukkar da shugaban ƙasa kan shi bai iya warwarewa. Shugaban ƙasa bai da dama na sake maimaita maki magana na ya ce yaƙi wata ƙasa ba tare da amincewar mu ba sannan kuma ya kawo ƙudurin kuma mu mun ce a'a ba mu yadda da yaƙi ba. ya ba shi kadai ne ko kasashe goma sha biyar ne fa yake shugabantar su to amma ke kina cewa da ni dan Najeriya nake so magana ni Najeriya nake ban damu da magana wasu kasashe ba so don haka sauran wasu kasashe kuma ban san yadda tsarin su ba amma dai mu Najeriya ba za mu yake su ba shi kasashen suka yake su ku sai ku fice mu dai ba za mu yake su ba Najeriya ba za ta yake su ba domin an ka kudirin kuma majalisar da ta ce a'a ba ta yadda a yake su ba so don haka kuma ina da tabbaci ba zai kibin dokar da ta tsara ba da ta kawo shi a mulki ita ma dai majalisar malamai ta Najeriya ta bulla ta bakin babban sakataranta na ƙasa Farfesa Muhammad Abubakar Sadiq Alkafawi tana gaya wa duniya cewa wajibi ne fa Najeriya ta bi sauwa-sauwa. Wannan juyin mulki a gaskiya wato ba abu ne wanda aka tsammata ba, ba abu ne wanda ake so ba. Amma kuma matakan da ECOWAS ta ɗauka sai dai ya ƙara ma wuta auduga. Idan soja ya zo ya yi juyin mulki, lallashi ya kamata a yi. Amma idan aka aka yari, an takalo wani yaƙi. Mu yaƙin da muke da cikin gida mai muka yi. Ga mu da Boko Haram, ga mu da Iswab da sauransu ba mu gama ba. A ce kuma za mu kwashi kwashi mutanen mu soja su je su yaki da ya kamata ita ECOWAS ta yi lallashi ne domin kana neman kai sulhu da mutum amma ka fara kana mishi barazana cewa kai kaza za ka zo da karfi kai kaza ai ba ka ake yi ba amma wasu na cewa kamar an yi lallashin ne su sojojin ba su kalla ba to komi lallashin da aka yi dai yaki ba za a yi mu dai ba ma ba da bayan gurin ba a yi yaƙi lallashin nan dai ai sai a bi ta hanya a da tun mutanen da ba sa sauraron kowa har kuma suna zuwa ana ganin su ana zama da su ai kaga an fara samun hanya an yi mamaki an ga malamai sun fara saka baki har wasu malamai daga Najeriya sun tafi Niger kuna ganin wannan zai tasiri yana ya mai tunda dai mutanen da su sun ce ba su ga kowa ba amma har an zauna da su malaman nan an saurare su an musu nasiha saboda haka ana ganin wannan tafiya ta su ta yi nasara gaskiya ba ba bakon abu bane gani ganin da ake harkar tsaron Najeriya da wasu ke ganin ganin ya riga ya tsamun da har ma ya kai ga jikewa. Sai dai kuma tsohon gwamnan jihar jigawa wanda shine sabon ministan tsaro a tare Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abakar ya ce da gaske za su yi don ganin sun taka tasu irin rawa. Aiki ake tare dole a haɗa a tare wanda baya so ya haɗu da ɗan uwansa to ya ajiye mana aikin sa ya gaba. Amma dole jami'an tsaron ƙasar nan su haɗa kai su tsari ɗaya kuma duk sanda muka tashi tattaunawa dukkan su sai an kira su an yi wannan magana magana kuma na tabbatar ita ma tana zuciyar a shugaban ƙasa kuma na tabbatar babu wanda zai kauce a maganar haɗin kai da kuma yadda za a aikin tare. Akwai korafa a baya cewa yawancin jami'an da suke bakin daga gwamnati na fitar da makudan kuɗaɗe na haƙoƙinsu amma an sha samun zargi cewa rijiya ta ba da ruwa guga ta hana. E, shi yasa ake ce min kalkuletar ka san yadda nake aiki na ina bi har ƙasa kuma na tabbatar ba wanda zai zai taba kudin karamin soja da aka tura aiki kuma ya zauna lafiya za mu bi wannan kudin kuma za mu fidda tsari da za mu tabbatar cewa duk wanda yake bakin daga allowance ɗinsa da ya kamata a bashi ya shiga hannunsa. To iya iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa kullun kwanan duniya suke ƙara ƙarewa domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da biyu ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ta faman ƙanƙamewa kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da suke ƙara wa shirin karbuwa. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.